الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا تكن كتاب aqdiya أبو sannan muna fasali farkon fasalin ma azbata haqqan ala ga'ibin na'am faslun fasali ya zo shi muna bayani daki-daki man azbata haƙƙan ala ga'ibin hukima lahu ba da ikhlasihi ala adami ikisda'i wal ibra'i lahu wa ثم إن كان له مال وكما hukima حقه منه wato wannan fasali <clears throat> fasali na wanda yake yana dauke da wasu manya-manyan al'amurra ga abin da shahi hukumci domin hukumci na akan ga'ibi wanda bai nan to shi ga'ibi ya kasu gida uku <clears throat> akwai wato ƙaribu gaibatin wanda yake hukuwarsa kusa ne kamar ta kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku to wanga idan matsala ta shahi wani da shi to za a rubuta zuwa gare ga kowane irin haƙƙi an kai ƙara ta domin ya zo ya halarta kotu sannan akwai wanda yake shi ko ga'ibi na ba'idul gaibati wanda yake tafiya ta nesa ta inda ya yi nesa na yan ana bukata sai akwai akwai matsala kamar wanda ya tafiyar yadda sai an kwana goma kamin akawun da aka nema ne kaga giya ba sai tana da nauyi to sannan akwai <clears throat> to shi ma wannan hukumci ne kowane yana alamar an kai kara ta ana iya hukumta shi kai in ban da kaki istiqaqin gida ko gona wannan ba za a hukuntawa ba sai an yi wasu abubuwa to sannan akwai wanda shi kuma ga'ibin munkadi wa habari ya yi tafiya kuma labari ne ma yanke ba a kojin yana nan ko bai nan kamar irin daga afirka mutum ya ce makka ko irin su furasana ko undulusu mutum ya ce madina waɗanda nesa na kwarai to shi ma ana gudanar da hukunci gare bisa kowane yana abin kai kara ce illa kawai ana iya rija'in hujja ce to bari mu ji ina fata mun fahimci ga ibai ko to shi mala ce man azubata haqqan ala ga'idin wanda ya tabbatar da haƙƙi akan wanda bai nan kaga nan shi bai yi tafsili ba hukima lahu da ikhlasi an yi hukunci an ba shi abin nan da yake bida amma bayan an rantsa sai na za a rantsa sai akai <clears throat> ala adam da'i ya sha billahi la ilaha illa wanga dai yana biya hakki lokacin da ya daga ya tafiya bai biya shi ba muna tare da kuwa wal ibra'u lahu ya sha billahi da la ilaha illa wa bai kubuta sai ba bai ce mai abinda nake bin ka bana yahe maka wal ihalatu ya sha billahi da la ilaha illa wa bai gama shi da wani sha'amsa ba to waɗanga abubuwa duka bayan ya kawo shi da kotu akwai haƙƙi yana bin wani haƙƙi kaza shaida sun shaida yana bi ne haki kaza to sannan za a rantsar da shi ga waɗanga abubuwa to sun ma in kana lahu malu sannan wancan bawan Allah da ya taya in ya zan ya bar dukiya nan garin gada mu da yake to hukima alƙali ya riga yanke shari'a da sifa ya haƙi a biya shi haƙƙi ne minhu daga dukiya ta bayan waɗanga abubuwa da an kai muna tare da kuwa wa illa in ko da yabban nan bai ba ko kwabo ba to in ta halhakim shi alƙali ya tuke ila mawubi hazmi zuwa ga magiyan abikin husuma ta yi dani bi kitabin da takarda wasiƙa maktumin wanda ya an ka rubuta wasiƙan na a sa ta ambulance a buga mata fitan ya ta zammanu ta kumsa su buta haƙƙin mahakumu bihi tabbata haƙƙin da an ka hukunta da shi garai kuma ita waga takarda ya shaɗu adala na annahu katabahu a samu adalai musu shi da cewa alƙali ya rubuta ta wa hatamahu shi ya samu ta wa mamumunuhu sabitu inda duk abin da takarda ta kumsa yana nan gon alkali cikin sijil na shari'a muna tare da kuwa to anan wanga takardar da za a basuwa shin ba shi ta za a yi da manzo ya kai ta ga ciwon ga mutum a'a za a ba ce ta ya kai ma alkalin da an wannan gari in ya zama cikin wulaya wanga alƙali ke. in bai cikin wulaya alƙalin nan sai ya kai ma alƙalin wannan garin da yake wanda ba cikin wulawan alƙalin ba ya tabbata mai shi wuri nai ga abin da ya tabbata kuma ga hukuncin da ya yi don haka a hukunta wannan ya ba da ta mutane to idan za a kai ma alƙali wa yi jalla fihil mahakumu alaihi a bayyana wanda an kai hukunci kai ne da ma yau mai yi zuhu ga abin da ke rabe shi an gairihi daga wani ne an rubuta an ce wanda an kai hukunci kai ne bakau dan zaidu jikan muhammadu mai sana'a kaza gajere mai faɗin huska addau bai bari kai ne babu hulla yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana zama wuri kaza eh? wajewa da ta shi ke da muna tare fayanin eh. eh. ta basa alal manqulu ilaihi idan abin ya rikita ko shi alkali bayan an kai mai amma abin ya riga ya rikita mai yarsa gane wani na kila da an haka an ka samu shi ma wani bakaru na dan zaidu dan jika muhammadu sana'a su guda shi ma yana da fatan husa da jere na a dole mai kai ne mu kula to lam hukam kada alƙali shi yanke shari'a ta yanzu ta annahu al-murad muna tare da kuwa sai ya tabbatar da lalle wanga sai aka nufi to wagga magana an yi tara ga wanda an haka ma alƙali don ya tabbatar da shi na amma kuma ta shahi alƙali wurin shari'a in alƙali ba hasu ke shari'a bai gano ba to kai ya tabbatar da yake shari'a sai ya tabbatar da abin da an muradin nasi ya sharu adalani inda hu bi zalika adilawa guda biyu su shaida gule da haka karal makatubu ilai eh abin ga an rubuta zuwa ga wannan na shi alƙalin ga aw ila gairi ko ba ga alƙalin alƙalin lahiya ta bana Husaini faslun mun ƙara wannan fasali ko fasali yanzu shi muna bayani daki daki ta'amulu shahadati fardu kifayati wato mutum ya dauki shi da sai ba shi ta gon alƙali ga yan ƙara to horilla ce ta isuwa idan ku goma kun ka san da matsala an ka ta ba da shaida mutum sun ka tasadduri sun ka ta sun ka ce sun ka ba da shaida ta isa muku <clears throat> illa an yi kafa fawata haƙƙin fa ya ta'ayyan ba an ce fardu kifayata ba to amma idan bai sai ba da shaida ba to lallai ko haƙƙin da ake nema zai kubce to wannan sai ba da shaida zan farilla tilan na mai baka ba wa ba wa ka tamu shahada sai tawa da haƙƙo biya akai sai ka biya shi kare to wa ka ba da shaida wa sharɗuhul islam taufa sharaɗin ba da shaida mutum ya zan musulmi azumi bai ba da shaida wa hurriyatun haka nan ya zama ɗa bawa bai ba da shaida wa takalifun ya zan kuma an ɗagwara mai haƙoƙin shari'a yaro bai ba da shaida wal adalatu da adalci fasiki bai ba da shaida muna tare da kuwa wa ma'arifar ha wa ha? da sanin yadda za a ɗauki shaida da yadda za a bashe ta ha mugaffali ina ka ibar shaida sahuhu ina ka ibar shaida ma'sufi ina ka ibar shaida ko an yi abu gaban wawa ba ka da shaida ko an shiga ma'sufi ka da baka da shaida ya ƙuzuhu ko shi na ba da zama ne walkaki ba wanda eh, ko da shi an kai abu amma an kai magana eh, ko an yi masani ba to bai ba da shaida wa hibzu muru'atihi kuma shaida ya zan ya tsare muru'a tai duk abin da a gairi la'iƙin din ne duk abin da bai kamata ba idan ana samun mutum na zuwa abin nan masu suke yana wasa da tantabaru bai ba da shaida bai ba da shaida dan wasa ɗaya na mai wasa da biri bai ba da shaida mai wasa da kura bai ba da shaida haka nan mai wasa da maciji bai ba da shaida duk waɗanda eh, eh, eh ba su ba da shaida duk ba su tsara mutuncinsu ba hmm. wani arlo man yace ulka ba'ira ta ƙi fi galibi sagayara wa ma ubiha fil iyani kada fi muratul insani wannan abin nan bai bai ta sai daga adali illa yana soke mai mutunci ka san akwai kammala ga mutum yanzu an gane yana tafiya tsaf amma idan mutum na taya ya taba taya taba taya ta waya ko shi bai ba da da iri ne ai hmm. ko wanda ka sayan gyada yana taya yana bushewa yana watsa masa ko mai eh to sai ko ai ɗari ya muna zuwa ɗari ne eh. a to bari mu ƙara wannan sa eh. surka bari mu ƙara wannan to sai mi kuma wa ate maluhu fi qablihi wanda zai bada shi da wanda ya aminta cikin hushi nayi da kuma yarda tai amma wanda duk iyayen hushi ko mishin ai faɗi bai bada shi da kuma ya tafi wuce ai wanda aka ce bai da ɗabi'a ƙwarai, yanzu an an kasa lafi in yan rike ta komi shina faɗi to ba bai ba da da muna tare da kuwa la yuttahamu bi mahabbati al-mashhud lahu mai ba da shaida wanda ba a tuhumta da son wanda zai ba shaida da alheri in yace lalle ana shari'a wani abin sai eh, lalle abin da na wani na to in an an sa akwai su a tsakanin su to ba yadda aw adawati mashhur alaihi ko ku ana tuhumta sai da kiyayya da wanda ya shaida akai da laifi to ba karba shaida ce ba ce ba adina amma da tunda dan wa tunda abin nan na tunda maki ne na babu shaida ana amsa mashhur alaihi eh. amma in ana tunta ta da ƙiyayen mashuru lahu su ana karɓa an kowane muna nan ta yi da gare shi ko wal aqaribu kal ajanibi yan uwa kamar na nesa na wato dan uwa kamar na nesa na fil qabuli da karba amma in ya zan dan uwa mu bar zina. amma in ba zina bai ba da shaida walil akhi ya sharul mubarraz illa bi matuhumatu fihi tabruzu ko duk da haka in tuma ta bayyana babu ba a karba muna tare illa lawalidaini sai uwa da uba wato da ba a karba shaida ta ga uba ko a karbi shaida da ga uba shaida uba ga da ko shaida ta ga uwa ta ko ko shaida uwa ga danta ba a karba amma in da ya shaidi uba ne da alaihi ana karba wa'in zala ko ala ko da ko bayan kakanai kakanai hawa hawa na ƙasa luka sai ba da shi daga kakanai bai ba da shi daga cuta ne walwala da wa'in zala haka nan da bai ba da shi da da ya ƙas ba bai ba da shi daga ɗane da ya ƙas jika ne yadda bai so a cuta mu jika ne kakanai ɗane haka ne bai so a cuta jika ne wa kullum mina zaune ne akhir kowanne mata ba ta ba da shi daga miji miji bai ba da shi da mata kowa bai son tuta mu wani yau ce zai ba da shi da kai ta gina yaji shi ta wa kai mai to hmm? wa sayyidul arqa'i haka nan su gaba gaba yi ne bai ba da shi da nesu su wa sahibi yana limidiyani kuma al-amriyani ne muflisi wato wanda aka bi bashi wanda mutum na bi ne ba zai na bin bakaru bashi to sai shi bakaru sai ya ƙara muhammadu yana bi ne bashi to shi ko zai da ya san bakaru ɗin game da ko ɗari to sai ya ce yana tabbatar bashi ne wanda ka bada shi da tabbatar bashi ne zai in zai ya bada bashi bakaru ya samu kuɗi ƙaƙa tun ba a karɓa shaidar ba sai an karɓi shaidar shi aka biya ne mashi taushi ba shi kuɗi sai ba a karɓa amma inda ba mubulisi na ba su wani ana karɓa wa wasiyar ne yatimihi haka nan wasi ga marayansa shi ma ba a karɓa domin akwai tausayi tsakaninsu na bai su abin da cuce shi wasu ala haka nan ba a karɓar eh, abin nan shaidar maroƙi amma wasu siya sun kai ga dukiya mai yawa don in ya ba da shaida an ka amsa kuɗi ya koma gida eh, an ka kwandu an ka yi salama bakin karkawa na eh. eh, na za a ba shi return hmm. wa man fi iyalihi da kuma wanda aiki cikin iyalinsa ba dan sana ba amma cikin iyalinsa yake ba a karba awa da fi wani ma'arata ko kun ba da shaida naira tun tun kuɗewar abin nan wahalarwa wato gare shi eh, shi ma ba a karɓar shaidar tashi wato mutum na an kawa haddi na zina an haddi ne na zina to sai an ka ce wani ya yi zina ana son a tabbatar da zina ta sai an ka ce shi wanga yana cikin shaida kuma ya tabbatar da shi ma za a mai kurafu da shi ɗaya na cikin gari an kai magana sai a ce wani an ka taɓa kurhun zina to yanzu ya samu sa'a an ce shi a shaida a tabbatar da wanga za a kaɗa <laughs> ba za su yi zira <laughs> eh da sauƙi ko to ba a karba eh, to mu zo ina muke wa bada wuyin na ƙarawuyi haka nan ba a karɓar shaidar ba ƙauye ga mutumin birni mutumin alkarya ba ma birni ba mutumin alkarya badawi ba badawi ah, wanda a cikin daji amma sun yana haituwa yana zakuwa na alkarya wurin wasu da ya zan suku suna zakuwa birni domin ba badawi daban ba karawai daban sannan mutumin hadira daban nau'i uku na kawai wanda abba kawai wanda bai san wanda lalurori suka ba tana can cikin daji iya talla ya ta noma wuri ya mutu sai kuma ya ƙara yin gaba ya samu umarnin gona sai ya kawo da sai su abin sai sai kayan miya ne da komi da sauran sai shiga daji sai eh, sai abba kawai babba da wani kenan wani wuri kuma a ce mai Abuji. an ce mai Abuji saboda koyo shi shishinan da yake hema ya shiga ciki bisa da jaki ciki ko doki ai abin nan gimshiki abin nan eh, turakun nurhe rike rike a mai hana aka mai sura da su eh amudi eh. eh ha mala mala arabu ji ne to in fulani sun kai kama da su fulani babu su babu su binne to wannan ba a karba shaida ta don abin da yake ciki wato kullum kamar wasa a tsakanin mutumin birni da mutumin alƙarya da da bakawai inda duk ya zo ya ce to ya tara da ka ka kayan sai ma don a kware ka ka san kai a ka kwaren dan ne to in ta in sai ta samu an ka shi a shaida mutumin alƙarya to in yace an kawa mutumin alƙarya wani abu da ya to kun gani na yi na yi wanda zane iya kare shi amma da yake to ga mutane alkariya abin kwaɗi ya samu saboda ba a abin da na shi hmm. illa fil qatl aw al sai wajen kashi ko rauni wannan an bar duniya ko an samu illa babu ko ni wala da zinati haka nan dan zina bai ba da shaida akan zina don shi ma sai ya samu ƙari wa qaziman ba da haddi haka nan wanda ya kazafi bayan ko ba a mai haddi wa shahidin zur da mai shaidun zur wanda bai ji ba bai gani ba ya zo ya tsaye ce na ba da shaida illa an ya tuba ta sune suna sai da sun ka tuba wani saru salahu kuma gyaran su ya bayyana wa kullu man muli alahu to yi kubaru alai duwa eh ban ji magana ku ba wa maru da fi shahararci dai wa maru da fi shahararci ko to ku a kwana kullum mun alahu to to yana amfani da abubuwan da muka ba duka hmm.